daga nan washington a gundumar columbia sashin hausa na muryar amurka ke zuwa muku kai tsaye akan mitoci 16 22 da kuma 25 abin nan ya mai da ke jamhuriyar Nijar za ku iya sauraron mu a tashar VOA Africa akan mita 102.5 da kuma gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da FM na ma da dalil FM da kuma niyya da ke birnin Kwanne duk a jamhuriyar ta Nijar. Baya ga haka a kodayaushe muna nan a shafukanmu na intanet wato a voahausa.com ko kuma sashin hausa.com. masu saurare assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci na ranar biyu ga watan nuwambar shekara ta 2016 mahmud lalo ne tare da nazir ahmad hausawa muke farin cikin kasancewa tare da ku a cikin shirinmu na karfe 4 agogon najeriya nijar kamaru da chadi wato shaɗi na safe kenan a nan washington dc yau sauran kwanaki shida cir a yi zaben shugaban ƙasa a nan amurka ga kanin labaran duniya alkalai a kasar afirka ta kudu ya ba da umarni a ba da takardun rahoton da ke dauke da zargin aikata rashawa da ake wa shugaban kasar jacob zuma nan take sannan hillary clinton da donald trump ba su yi koren baki ba a yayin da ratar da ke tsakanin su a ƙuri'ar gwaji ke ƙara tsukewa dukansu 'yan takarar na ƙoƙarin samun damar cin zaɓen da ke ƙara matsowa shugaban ƙasar koriya ta kudu park geun hye ta bayyana sunayen waɗanda za su maye gurbin firaminista da kuma wasu biyu daga cikin manyan jami'an gwamnatin ƙasar ta a yau laraba to bayan da aka yi asarar rayuka a yankin bangi da ke jatawa a jamhuriyar nijar a wani rikicin makiyaya da manoma kowane hali yankin ke ciki ya zuwa yanzu to ga yanzu a najeriya ko yayin da farashin kayayyakin hada biredi ke kara tashin goron zabi a baya an bayyana masu sarrafa biredin shawarar amfani da fulawar alkama to kuma amma hakan a ce wasu ba mafita ba ce. to gaskiya duk abubuwan ba zai yi biredi kawai a yi fulawa ta alkama shine real biredi shine biredi na gaskiya muna cikin wani irin hali ya dace gwamnati ta kallo na al'amuran saboda rufe gidajen biredi ba karamar matsala bace a Najeriya muna kuma tafa da shirin himma ba ta garago wanda ladan Ibrahim Ayawa zai gabatar amma fa duka sai kun sha labaran duniya thank you Assalamu alaikum masu sauraro. Alkali a ƙasar Afirka ta kudu ya ba da umarni a bayyana takardun rahoton da ke ɗauke da zargin aikata rashawa da ake wa shugaban ƙasar Jacob Zuma nan take. Umarnin ya fito ne bayan Zuma ya hana bayyana rahoton da masu kare al'umma suka bayar da manyan jami'an kare rashawa na Afirka ta kudu. Rahoton dai na nuna yadda Zuma ya bar zuri'ar Gupta masu ƙarfin arziki suka taka rawa a gwamnatinsa. Ana zargin shugaban ya baiwa iyalan na Gupta damar zaɓen wasu daga cikin ministocinsa. a baya za a bayyana rahoton ne a watan da ya wuce kafin zuma ya hana tuni dai zuma ya fuskanci kakkausan kalubale na yin amfani da kuɗi kimanin dala amurka miliyan 20 na kuɗin ƙasa domin gyaran gidansa da ke wajen gari inda daga baya ya nemi afuwa sannan ya yarda zai mai da wani kaso daga cikin kuɗaɗen dubunnan 'yan afirka ta kudu ne suka fita zanga-zanga a babban birnin ƙasar wato pretoria a ranar laraba suna bukatar zuma ya sauka daga kan mulki shugabar kasar koriya ta kudu park geun hye ta bayyana sunayen waɗanda za su maye gurbin firayim minista da kuma wasu biyu daga cikin manyan jami'an gwamnatin kasar a yau laraba amma abokan adawa sun sha alwashin hana ba da makaman inda suka kira naɗin a matsayin ƙoƙarin janye hankali daga kan binciken hannu dumu-dumu da tsohuwar kawar shugaban ƙasar ke da shi a cikin binciken wata harƙalla da taso a kasar. park ta tsaye da kim byong jun farfesa a jami'ar kumin a matsayin sabon firayim minista mai magana da yawunta ya kira kim a matsayin mutumin da ya yi matukar cancanta da zai iya shawo mafi yawancin rikita-rikitar da kasar ke fuskanta a yanzu da jagoranci mai karfi domin ci gaban koriya ta kudu hakanan park ta tsayar da jagoran harkokin kuɗi na koriya ta arewa yim jong yong a matsayin ministan kuɗi kuma mataimakin firayim minista sannan park swin ju a matsayin babban ministan kula da jama'a da kuma tsaro ana ganin waɗannan mukamai a matsayin ƙoƙarin samun dama a wajen 'yan adawar pak masu tsauran ra'ayi kim da park sin ju sun yi aiki tare da wato a ƙarƙashin gwamnatin tsohon shugaban ƙasar koriya ta kudu ru muyu mai sassaucin ra'ayi a bayan adawa sun yi allah wadai da wannan naɗi nan take inda suka ce an yi shi ne ba tare da tuntuɓar 'yan majalisa ba sannan suka kira wannan naɗi a wani mataki da na yunkurin kauda hankulan jama'a ga abin da ke faruwa a ƙasar dubin da bata mutane ne suka fita zanga-zanga a birnin sol a cikin makon da ya wuce don neman shugaba ta sauka wato sauka daga kan mukaminta labaran duniya kuke sauraro daga sashen hausa na murya amurka da kenan birnin washington dc a yayin da yanayi marar kyau ya dakatar da dakarun iraki a yau laraba inda suke gab da shiga birnin mosul da ke hannun 'yan kungiyar da ish a wani jami'in agaji ya gargadi cewa fararen hula na cikin mummunan hadari a yayin da yakin yake kararin cabewa a birnin wani dan kungiyar kula da 'yan gudun hijira mai suna wolfgang Gressman ya ce a yanzu muna tsima yin abu mafi muni da zai iya faruwa rayuwar fararen hula kusan miliyan ɗaya da rabi na cikin mummunan haɗari sannan kuma babu tabbas a makomar ta iraki Ƙungiyar ta ce dubunnan fararen huluna ne suka gudu daga birnin da yawa daga cikinsu tuni sun mutu sakamakon 'yan kwantan bauna ko kuma na kiyoyi. waɗanda suke a cikin birnin na buƙatar abinci ruwa da kuma magunguna rashin waɗannan abubuwa a yayin da faɗan ke ƙara tsamari ya hana masu agaji su kai kayan taimako dakarun iraki dai suna wajen birnin a ranar talata sati biyu bayan fara shirin karɓo birnin na biyu mafi girma a iraki wanda ya kai shekaru biyu a hannun 'yan kungiyar da ish wani janar a cikin dakarun iraki ya ce sun kwato wani gidan talabijin a ranar talata kafin guguwar yashi ta dakatar da shirin su na ranar a yau laraba dai dakarun sun ja tunga a ganuwar gabashin birnin yayin da zafi da kuma hadari ya takaita hangen na'urar drones su da kuma sauran jiragen sama ƙungiyar dillancin labarai ta associates press ta rawaito cewa Brigadier janar na Iraki Haidar Fadil ya ce yanzu dai ba su yi wani shirin ci gaba da kai harin ba a yau Laraba sakamakon rashin kyawun yanayi. wani gidan yada labarai na jiha a china ya rawaito cewa mutane 33 ne suka riga mu gidan gaskiya sakamakon fashewar wani abu a ranar litinin a wata mahakar ma'adinai da ke garin chongqing a china mutane biyu ne suka tsira da rayukansu a yayin da hadarin a wato a mahakar ma'adinan mallakar jinshong a garin laisu da fari wato da fari garwakin mutane goma sha uku aka haƙo yayin da 'yan agaji ke kokarin cire burbushin fashewar da kuma fatan samun waɗanda suka tsira amma an gano garwakin ragowar da ba a gani ba a yau laraba jami'an sun fara bincike akan abin da ya jawo wannan mummunan fashewa sannan jami'an kula da lafiya sun ce duk wanda yake da hannu a cikin faruwar al'amarin zai fuskaci hukunci mai tsauri jami'an gundumar sun ba da umarnin rufe mahakar ma'adinan ta wucin gadi a wannan yanki a farko wannan shekarar jinhua ta rawaito cewa jami'an kula da ƙasa a china sun tabbatar da mutuwar mutane 171 da suka afku sakamakon hadari a makar ma'adinan da kuma na iskar gas 45 a shekarar da ta gabata. Hillary Clinton da Donald Trump ba su yi ƙwarin baki ba a yayin da ratar da ke tsakaninsu a ƙuri'ar gwaji ke ƙara tsukewa dukansu 'yan takarar na kokawar samun damar cin zaben da ke ƙara matsowa. Clinton ta yi jawabi a ralin da ta gudanar a garin Dead da ke Florida a yunkurinta na mai da hankali kan Trump bayan kwashe kwanaki da fama da sabon binciken imel da hukumar FBI suka dawo da shi a kanta. Ta fito tana kafa kafa da ambatan Trump kai tsaye amma ta so da ta so da wasu tsofaffin kalamai da ya yi inda ta ce ya dade yana kaskantar da wula kuma wulakantar da mata. Clinton ta ce zan so a ce in yi magana kan wasu abubuwan a wurin nan amma dole mu yi magana akan abin da a zahiri ya kona mana rai. Labaran duniya kenan kuka saurara daga nan sashin Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Za mu fara ne da jamhuriyar Nijar inda bayanai daga yankin Bangi a jihar Tawa ke cewa hankula sun fara kwanciya bayan wani rikicin manoma da makiyaya da ya sanadin mutuwar mutane da dama. Wakilinmu Haruna Mamman Bako ya aiko mana da wannan rahoton da za ku ji. yanzu haka ana iya cewa ƙura ta lafa a garin bangi a cikin gundumar madawa da ke cikin jihar tawar jamhuriyar nijar inda zoke lokacin hada wannan rahoto mutane goma sha tara suka rasu yayin da goma sha ɗaya ke kwance waɗansu a asibitin madawa waɗansu a asibitin galmi bayan an share wani jiya ana hatsaniya tsakanin manoma da makiyayan garin na bangi tuni dai aka ƙara ƙarfafa matakan tsaro a wannan garin inda jami'an tsaron ke ci gaba da yin sintiri haka ma an cafke mutane da dama da ake zargi suna da hannu a cikin wannan danya aikin domin jin halin da ake ciki a garin na bangi bayan lafawar kura na tuntubi magajin garin na bangi umar mamma yau da safe domin samun karin bayani. da zuwa da sai yanzu zan babu kenan sha Mutum goma sha tara suka rasu. To yanzu ana iya cewa kura ta lahwa kwanciyar hankali ya dawo a garin Bangi. To ga yanzu dai saboda sojoji na sentiri ana ta kura ta lafa amma da sai dai manyan su ruwan tattauna tsakanin mu da kwaminti din da manoman da makiyaya duk da haduwa ganye matakin da aka ɗauka. To zoke yanzu yalla ko hukumomi sun kama wasu yalla ko an dakatar da wasu? An dakatar da sun hata an kai su ma da an kama. To ana iya kenan an gane waɗanda sun ka jagoranci wannan abin. To ai dama mu ana cewa wannan abin ya faru ne bayan da su hulanin suka buge wani mutum eh haka ne to ya rasu wani mutumin da aka buge ya yi mai na ɗaya kai mai na ɗaya kai suka cire su kuma makiyaya na yan transit wanda ke biyu suna wuce ba na bangi ne ba ana iya cewa kamar zuwa karfe nawa jiya kura eh, tallawa aka samu aka ciwo kan wannan matsalar to wallahi kura biyar da rabi zuwa shidda na maraice za mu dai haka don samu aka fara shiga to ta takamaimai wannan lokaci ne tsayayye wanda hatsaniyar ta tashi hatsaniyar ta fara dai wajen kare goma da rabi zuwa sha ɗaya ba fata hmm. lokacin nan ne an ka fara ba eh, ana cewa hukumomi na jihar tawa sun samu isa can wurin da wannan abin ya wakana to lallai gwamna farin dai shugaban gunduma ma da ya iso takarda tare da sojoji sannan da baya zuwa magariba gwamnan jiha ya iso shi ma tare da shi aka yi disna waɗanda aka samu suka mutu aka yi tare da shi aka gudda sunan bangida. Cikin wani yanayi kuka kwana jiya garin bangi? A an kwana na ne cikin wanda da su sun zardara ka kwana tun da ma wajen karhe goma sha biyu na dare aka bugo mini aka ce ga yakin an ta sama kuma wasu makiyaya bugaje nan gabashin bangi. Da san muka tura fatin suka suka kama mutum goma sha shida. a daidai lokacin da nake aika wannan rahoton ministan cikin gida malam bazum muhammad na kan hanya zuwa garin na bangi domin ganewa idanuwansa abinda ya wakana bayan gwamnan jihar tawa ya isa a can a yammacin yinin jiya inda ya halarci zana'izar waɗanda suka kwanta dama haruna mamman bako na birnin kwanni sashen hausa na murya amurka daga jihar tawar jamhuriyar nijar To a Najeriya baya ga hana shugaba Muhammadu Buhari izinin cewa bashin kuɗi kusan dala Amurka biliyan talatin daga kasashen waje bisa hujjojin cewa babu bayanai masu gamsarwa. Majalisar Dattawan ta sake dakatar da batun ɗaukan matasa biyar aiki a Najeriya. Ga rahoton da Madina Dauda ta aiko mana daga Abuja. daga dukkan alamu wannan yunkuri zai jawo tsaiko a wajen cika alkawalin da gwamnatin apc ta yi a lokacin da take yakin neman zaɓe a faɗin ƙasar nan inda ta ce za ta fara da samowa matasa dubu ɗari biyar da kuma mata miliyan ɗaya ayyukan yi. Sanata Allen Dume shine shugaban masu rinjaye a majalisar dattawa. e muna gudu ne a kan kar a zo a sake taka mugorawa don an yi daga baya in kin tuna ko zamanin sojoji an yi operation feed the nation amma don ba tsari bai tasiri ba an zo an yi mamsa don ba tsari mai kyau bai tasiri ba an zo an yi a lokacin wannan gwamnatin an zo an yi showafe da aka kara kudin mai shi ma bai yi tasiri ba don ba tsari mai kyau to yanzu shi gwamnatin nan na canji na shugaban kasa muhammad buhari don kusantar da take tare da talakawa ta yi tunani akan cewa yara matasa wanda suka gama jami'a a ɗauki dubu ɗari biyar a basu aiki mata a ɗauka masu ƙananan karfi miliyan ɗaya a basu aiki yara miliyan biyar da rabi a basu abinci a firamare sa'annan masu sana'a guda dubu ɗari hudu su ma haka to a karshe dai an ware kuɗi makundan kuɗi biliyan ɗari biyar don wannan ɗan kuma an fara niyan za a tafiyar da wani abu sai muka fuskanci akan cewa ana so a sake koma irin hali na da wanda kawai daga an sa ware kuɗi haka abinda suke sa ido a kai shine nawa za su samu a ciki ba kawai nawa za a samu a yi ba a ƙarshen ma abinda ya sa na tashi da wannan magana shine sai suka kawo a kan cewa idan kana so ka samu wannan aikin sai ka je eh, ka yi amfani da yanan giza ko mai ake cewa yanan gizo ka je ka yi rijista to ina ba kauye zai wanda yake zama a karkara ina ne ya ga telefon ko kuma yanan gizo ba ya nemi aiki To sai dai mai ba shugaban ƙasa shawara a harkar tallafi Hajiya Maryam Uwais ta ce wannan mataki da majalisar dattawa ta ɗauka ya zo da bazata. Mu a tunaninmu in aka yi da fom fom karkara zuwa wajajen nan wajen dubu tara wards yaya za a yi a hada za a musguna wa mutane akan fom din nan za a sayar da fom din nan za a hana wani a ba wani shi ya sa muka ce mu yi amfani da yanar gizo wannan aiki na gwamnati ne ni ma ma'aikaciyar gwamnati ce da abin da gwamnati ta ce a yi shi za mu yi abin jira a gani shine yadda bangarorin biyu za su yi kokarin haɗa gwiwa domin shawo kan matsalar rashin ayyukan da matasa ke fama da shi madina dauda muryar amurka daga abuja nigeria. ta wannan dai so mun taɓa ne daga cikin rahoto na musamman da zamu gabatar muku ranar lahadi mai zuwa idan allah ya kai mu sai a kasance tare da mu domin jin cikakken rahoton to amma yanzu a najeriya masu wato masu sana'ar gasa biredi ke korafi kan tashin goron zabi da farashin sinadaran hada biredin ke yi a kasar lamarin da suka ce ka iya shafar farashin biredi nan gaba daga abuja ga rahoton da hassan maina kai ne aiko mana da yake magana da manema labarai jim kaɗan bayan babban taron ƙasa da ƙungiyar masu sarrafa biredi ta najeriya ta gudanar a nan abuja shugaban ƙungiyar na ƙasa alhaji zubairu abubakar shu'aibu ya koka bisa tsadar sinadaran haɗa biredin abin da ya ce na haddasa rurrufe gidajen biredi. Magana da nake maka a yanzu kowanne gari kaje a Najeriya in dai mai sana'a biredi ne zaka ga mafi yawanci musamman ma ƙananan ƙananan kullum rufewa suke ai kaga akwai matsala. Gwamnati kaɗai ita ce tafi mai biredi ba da sana'a yi domin idan kaje gidan da aka ce maka gidan biredi ana yin buhu biyu na fulawa a babu babu zaka samu mutum ashirin suna cin abinci karkashin wannan. In kuma farashin kaya bai sauko ba to mu ma abin da mu yi shine zamu mu koyi in an ƙara mana mu ƙara. Na tambayi shugaban kungiyar masu biredi ta jihar Jigawa Yunusa Muhammad tun da yanzu fulawa na kamshin dan goma mai zai hana su koma sarrafa fulawar garin alabo kamar yadda tsohon shugaban kasa goodluck jonathan ya shawarce su to gaskiya duk abubuwan ba zai yi biredi kawai a yi fulawa ta alkama shine real biredi shine biredi na gaskiya muna cikin wani irin hali ya dace gwamnati ta kallo na al'amuran saboda rufe gidajen biredi ba karamar matsala bace a najeriya barazana ce ga tattalin arziki barazana ce ga matasa masu aikin yi shugaban kungiyar masu sarrafa biredi na jihar enugu chief sunday ikam ya gabatar da kasida akan musabbabin matsalar wanda daga bisani ya min karin bayani. The price of flour is determined by the price of wheat in the international market. Farashin alkama ne ke haddade farashin fulawa a kasuwar duniya. Farashin dala kuma ke haddade farashin alkamar. Akan wannan kam ba wani abin da gwamnati za ta iya yi yanzu. Ya dai kamata gwamnatin ta zaburar da noman alkama a cikin ƙasa. In har ƙasar Malaysia za ta zo Najeriya ta samu kwakwar manja, yanzu kuma ita ce ƙasar da ta fi kowace ƙasa a duniya samar da manjan. Babu dalilin da zai hana mu noma alkamar biredi a cikin ƙasa. A cewar Alhaji Lawal Muhammad Kwantagora daga jihar Neja, duk da halin da suka samu kansu a ciki suna kyakkyawan fata ga wannan gwamnati. Duk abin da aka ce an samu abubuwa sun yi nauyi da yawa to ba mu da abin da za mu yi sai mu taimaka shugabannin nan addu'a ka tunanin abubuwan da yake muhimmai ne wanda yake wasu abubuwa dole a hawa musu ruwa domin amfani talakawa ne da yawa. Hassan mai na kai na muryar Amurka daga Abuja, Nigeria. To agogo a nan Washington DC na cewa sha ɗaya na safe ne da kusan minti sha takwas yanzu kuma ga shirinmu na gaba. Ah, ba ta ga Jama'a assalamu alaikum barkamu da haka da masu saduwa da ku a cikin wani sabon shirin himma ba ta garago. Shirin da muke tattaunawa da Alhaji Garba Sula Karaku Saminaka mazaunin birnin Boston a jihar Massachusetts. A cikin shirin da ya gabata mun tsaya ne inda bakon namu ke muna bayanin albashin da ya ce yana samu a aikin sharan hanya wanda ya ce yana yi baya ga aikin bada magani kuma ya ce albashinsa na sati guda shine na wata uku a gida najeriya to amma menene mukaminka a gida a wannan lokacin a lokacin fa mukamina a aikin da nake yi ina wajen labin 12 ne mataki na sha biyu mataki na sha biyu step 5 wato eh, na fahimce ka wato gida akwai babban mukami amma ba kuɗi ba kuɗi na akwai kuɗi kuma ba babban mukami to a nan na samu yadda na ce domin lokacin da na zo na ce zan yi karatu din nan gwamnati na kaduna state a lokacin suka ce ba za su yi sponsor dina ba ba za su baka gurbin ƙarin ilimi ba ba sai dai hmm. in zan biya ma kaina na ce to zan yi hmm. to da wannan aikin nake biyan kuɗin makaranta Allah da ikonsa kuma na nemi izinin a bani in je in yi study rubuta sai duk aka yi duk yadda ake bin bisa ka'ida na bi har ta kai mu ga lokacin da nake nema da study din na ya ƙare sai na nemi izinin a mun extension duk aka yi aka zo kuma na zo na nemi izinin study rubuta sai din nan da ya ƙare na nemi leap of absence da ya kare to sai yayana da yake tsohon ma'aikacin civil service ne hmm. sai ce mun to kar rasa service dina a gwamnati in je maza rubuta takardar voluntary retirement domin in samu benefit ina to Allah da ikonsa to haka ko aka yi. Eh ka rubuta takardar bara aiki domin ka samu dan ah, abin hisani. Eh, yawa hmm. To haka ko aka yi. Eh. to a lokacin nan ina cikin wannan makaranta ina aiki ina samu to allah da ikonsa yan uwa da abokan arziki sai da na biya ma mutum tara zuwa haji da wannan aikin sharar leburancin da nake yi turka shi to sai ta kai ga wannan aiki da nake yi sai mutane suka fahimci cewa ai a nan a amerika ba ma wani aiki nake ba aikin shara nake su sun ɗauki aikin shara ma ƙanƙantaccen wani abu ne hmm. to sai ta kai ga allah ya haɗa ni da wani kuma mutumin zuntu shi ya riga na zuwa nan ƙasan ana ce mishi sha'ibu zuntu eh. tara da shekaru yana nan na same shi shi kuma aikin makanike yake yi sai ce mun kai wannan aikin sharan da kake wahala ne ka zo a kanikancin nan dunan duk awa ɗaya abin da ake caji komai kankantan gyara dala ɗari ne ka zo in motarka ta yi dala ta yi awa uku a wurin gareji ga abin da za a biya ka zo ka mm. taimaka ka miƙo wannan spana ka miƙo wancan ni dai ba makanikin ba eh labari ya zo gida cewa wai ina kanikanci ka ba shara ka koma kanikanci yawwa a ai ba su mana wannan shara ba so wannan kanikancin da na yi eh. sai aka ɗauka cewa a'a wai yaya za a yi kowa ya san martaba na ya san matsayi na a nan a asibitin kofan gayan mm. sai aka ji labarin wai ai gashi na zo na zama makaniki to a nan a gida a najeriya eh. inda na sani inda na fi wayo hmm. makaniki yana da mahimmanci yana da daraja yana da martaba mm. amma mu ba mu sani ba yanzu da wani makaniki allah zai taimake shi sun lube ya zo nan kasan ya haye wallahi na tabbatar mana masu sauraron mu me yasa ka ce haka Yau saboda abin da zai samu a gida yanzu kaga yanzu ko mota muke saya. Mm. Kaga yana aikin sana'a sai motoci in turo a sayar a gyara rubabbun motoci ma wanda in ka saya nan ka turo su nan aka gyara a gida ba karamin alheri za ka samu ba amma idan ka ce za ka yi gyara a nan salansa mm. salansa in tana kara mm. in ka ce za ka gyara a nan to in ka kai wurin masu wanda sai sun caje ka dala ɗari biyu ko kuma ka sai sabuwa ful a sa to kaga ko in ka turo ta gida a nan makanikanmu kana ba da naira hamsin ko naira ɗari biyu sai ka ga an maka wallanta an gyara lahiya lau lahiya lau to ka gani idan kuma injin oil ne ma za a canza maka a nan amerika ko ka ki ko ka so sai ka ba da dala hamsin to in ka canza da dala hamsin ladan fa mai canzawa kenan mm-hmm. kai kuma za ka sai fulogi kai za ka sai injin oil sai za ka sai oil da filta sawan kawai da zai ya juye ka ba shi dala hamsin ka canza dala hamsin nawa ne a gida yanzu to yanzu ka duba ka gani yanzu kana da naira dubu ɗaya ko dubu biyu da mm. wuce ko dubu uku ba mm. ka sai injin oil ɗin ka sai wannan ka ba makaniki sa maka zai yi a guje har yana godiya to ka ga bambanci sai suka ɗauke ni kamar wato ina wani aiki ne mai kaskantanci kaskantacce ba san sirrin da ke cikin al'amarin ba kenan yawa ba su sani ba to sai ya kasance kuma mutane ran juma'a idan sun gani da kayan gida zan je masallaci sai su karanga malam mallam. a nan din a nan a nan a amerika eh. sai su roƙe ni idan za su yi wani sha'ani eh. sai na iya tire to irin suya na gida sai in ce musu na iya to to ni kuma daman a samu naka duk abokanai na su alhaji alhassan na audu da cifa da wani ana ce mai da sale a wurinsu na ga yadda ake gasa tsire a wurinsu na koyi tsire turka shi hausawa suka ce sana'a goma maganin mai gasa cin jin bakin aiki ko gama kaɗan ya ɗiba daga ba da magani aka koma noma a gangara sai sharan hanya yanzu kuma mun ya iya tsire masu are to a biyo mu cikin shiri na gaba domin jin jin shin ko alhaji garba ya taɓa sana'a tsire ne kuma yanzu a madin bakon namu alhaji garba sule krako sami naka da julie gresham wata daidaita sautin shirin ni ladan ibrahim yawa ke cewa sai wani sati cikin ikon allah da riga in ji riga babu riga babu dajin allah To sai mu ce a gaida ladan yanzu ga wasu daga cikin ra'ayin da kuke aiko mana ta hanyar imel. wasiƙar mata farko ta fito ne daga Abdulmalik Sa'idu mai biredi tashar 'bagugusau' Gusau. ya ce ko shakka babu abin takaici ne ga nahiyar afirka ganin rahoton da hukumar unesco ta fitar na cin zarafi da kisan mammuke da ake yi wa 'yan jarida a bakin aikinsu wanda muddin shugabanni da al'ummar afirka ba mu daina ɗaukar 'yan jarida a matsayin abokan mu ba to ba ranar da za mu samu ci gaba musamman ganin yadda 'yan jarida suke da matukan muhimmanci ga kowane bangare na al'umma tare da taka muhimmiyar rawa wajen wayar da kan al'umma wasiƙa ta gaba kuma cewa ta yi shugaba muhammadu buhari mun ji ka amshi wasu bukatun 'yan niger delta har guda goma sha shida to ya kamata in ka baiwa yakuwa ruwa ka tuna da yalo Mu ma 'yan arewa muna da tarin dimbin matsalolin da ya kamata ka duba. Sako daga Haruna Muhammad Katsina shugaban kungiyar muryar jama'a. sai kuma wasikar da ta ce salam voa hausa hakikakin amincewar najeriya ta ciwo bashi da 'yan majalisun najeriya suka yi bai zo mana da mamaki ba domin kuwa sun sani cewa a mulkin buhari idan an karɓo bashi ba za su samu wani kaso mai tsoka ba to ya kamata ku sani cewa an yi walƙiya mun ganku. saƙo daga Bala Muhammad Dambam jihar Bauchin Najeriya. Shi kuma Salim Abubakar Imam Jingir shugaban ƙungiyar murya talaka reshen jihar Filato cewa ya yi. A gaskiya kin amincewa da kudirin shugaba Muhammadu Buhari na ciwo bashin naira tiriliyan kusan tara da 'yan majalisun dattawan Najeriya suka yi yayi daidai. ganin yadda matuka aka ciyo wannan bashin kasar mu na iya fadawa matsalar bashi daga nan kuma sai wasiƙa Ahmadu manaja daga bauchi unguwar karofin madaki mai cewa murya amurka ku bani dama na yi allah wadai da watsi da bukatar da shugaba muhammadu buhari ya gabatar ma majalisar dattawa na karɓo bashin kuɗi domin inganta rayuwar talakawan najeriya mu 'yan najeriya mun gamsu da manufofin shugaba muhammadu buhari sai kuma wasiƙa mu ta ƙarshe mai cewa VOA don Allah ku ba mu dama mu jinjina wa 'yan jarida a duk inda suke a cikin faɗin duniya a wannan babbar ranar ta 'yan jarida. Tabbas a bayyana take cewa 'yan jarida ne idanun talakawa kuma su ke sadaukar da rayuwarsu don kawai biya wa talakawa bukata. Allah ya ci gaba da kare mana 'yan jarida a duk inda suke amen. Sako daga Sani mai lange-lange ya wuri da Hamza Galadima birnin Kebbi da Malam Ango malaman makaranta ya wuri. To yanzu kuma ga labarai a takaice. alkali a kasar afirka ta gudu ya ba da umarni a bayyana takardun rahoton da ke dauke da zargin aikata rashawa da ake wa shugaban kasar jacob zuma a nan take umarnin ya fito ne bayan zuma ya hana bayyana rahoton da masu kare al'umma suka bayar da manyan jami'an kare rashawa na afirka ta kudu Shugaban kasar Koriya ta Kudu Park geun ta bayyana sunayen waɗanda za su maye gurbin firaminista da kuma wasu biyu daga cikin manyan jami'an gwamnatin kasar a yau Laraba. Amma abokan adawa sun ɗauki alwashin hana mukaman inda suka kira naɗin a matsayin ƙoƙarin janye hankali daga kan binciken hannu da dama da tsohuwar kawar shugabar kasar ke da shi a cikin binciken wata harƙalla da ta taso a kasar. a yayin da yanayi marar kyau ya dakatar da dakarun iraki a yau laraba inda suke gab da shiga birnin mosul da ke hannun 'yan kungiyar da eshu wani jami'in agaji ya gargaɗi cewa fararen hula na cikin mummunan haɗari a yayin da yakin yake ƙararin caɓewa wani dan kungiyar kula da 'yan gudun hijira mai suna wolfgang gressman ya ce a yanzu muna tsimayin abu mafi muni da zai iya faruwa rayuwar fararen hula kusan miliyan ɗaya da rabi na cikin mummunan haɗari masu sauraro da haka ne muka kawo ƙarshen shirin namu a wannan lokaci amma idan Allah ya kama an jima da misalin karfe 9 da rabi agogon Najeriya da Najeriya zamu dawo muku da wani sabon shirin yanzu a madadin Nazir Ahmad Hausawa da ya ta na gabatarwa da kuma Julie Lathis Gresham da ta hada shirin sai injiniyan mu Aidin Muhammad Lalo ke cewa ku huta lafiya daga nan sashen Hausa na murya Amurka birnin Washington DC amma kada ku nisa domin ga shirin yau da gobe nan da Usman kenan da Maryam Bugaji za su gabatar. Assalamu alaikum.